Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya ka sa mu gama lafiya. ‘Yan uwa Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Littafin shahararren marubuci wato Zayyar Tukuntawa. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Nake mana fatan mu ci gaba da kasancewa lafiya tare da ku. 'Yan uwa idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Cikin zafin nama marar misaltuwa Safwan ɗin ya durƙusa ya zuwa ƙasa. Dukan ya zarce ya sami ragarar da ke kewaye da gurin. Cikin ƙanƙanin lokaci, ragarar ta wani irin lallawewa tamkar an yi hatsari a gurin. Mutanen gurin suka saki wata iriyar shewa sakamakon ganin abin da ya faru domin tunda suke a tarihi ba a taɓa samun wani mutum da aka zo kallon wannan faɗa ya yi yunƙurin kare kansa ba ma to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma sha Allahu za mu ci gaba ba sa iya aiwatar da komai idan har suka zo gurin saboda tsoro da razani da suke fuskanta babu wani bil'adama da zai kalli wannan halitta bai tsorata ko kiɗimewa ba wannan al'amari ne ya baiwa mutanen gurin mamaki ya sanya su nishaɗi Da haka a wannan lokaci mutane suka shirya zama daram domin su kashe idanuwan idanuwansu. Al'amarin ya baiwa kowa mamaki. Da hanzari wannan bajibin ya sake juyowa inda ya kawo wani bahagon sara da addar da take hannunsa mai cike da haɗari. Ya kawo sara da wannan takobi da ke hannunsa da zumar ya sarewa Safwan kai. A wannan lokaci ma Safwan ya sami nasarar gocewa haka dai wannan bajibin yawan zu a tsakankani yana kaiwa safwan sara da duka da hambari da mangari, shi kuma safwan yawan zu a tsakankani yayin da yake ta ƙoƙarin gocewa a haka suka ɗauki kimanin rabin sa'a ana famar fafatawa a cikin wannan filin daga su kuwa al'umma mutanen gari da suke zaune suna kallon wannan fada ganin irin kwarancewar da safwan ya nuna ya sanya duk suka raja'a akan safwan kawo yanzu dai mutanen gari kokari suke su ga safwan ya samu nasara akan wannan bajibbin kewa da shawarar da mutanen gari suke yi duk suna yi ne akan safuwan domin su kara masa karfin gwiwa ya zuwa yanzu dai wannan bajibu ya fara gajiya don haka sai safuwan ya canja salon faɗan nasa ya zuwa faɗan gudu kamar yana jin tsoron wannan bajibu idan wannan muridi ya ka masa duka sai ya goce haka kuma idan ya ka masa sara sai ya goce daga bisani kuma sai ya fita da gudu a tunanin wannan muridi safuwan ya fara gajiya ne haka safuwan ya taimasa masa wannan dabara yana kuma fita da gudu shi kuma yana bin sa. Cikin wani salo da sa'a da dabara da Safwan ya yi, nan da nan ya tsalle ya kama wannan raga da ta kewaye gurin. Safwan ya ci gaba da tafiya a kan ragar yana ta famar falla gudu tamkar wani kadangare. Zuwa wani tsawon lokaci sai Safwan ya saki wannan raga ya taho tun daga sama yana juyawa. Koda Safwan ya gangaro ya kusa da gurin da muridin nan yake, ya yi dab ya cafkewa muridin nan wuya. Safwan ya ci gaba da dukan muridin nan a wuya yana naushin jijiyoyin wuyansa. Da zarar Safwan ya yi masa naushi sai ka ji muridin nan yana ƙwalla wata iriyar ƙara. Kawo yanzu dai hankalin jama'ar gari ya raja'a sosai a kan wannan faɗa tsakanin Safwan da wannan muridi. Sannan kuma mutanen garin na nuna goyon bayansu ɗari bisa ɗari ne ga Safwan. Wannan muridi ya haukace a cikin wannan keji, ƙoƙarinsa kawai shine ya ga ya ce Safwan daga jikinsa. shi kuma safuwan sam ya ƙi yarda ya bar jikin wannan muridi haka suka yi ta fafatawa a cikin wannan keji can bayan wani tsawon lokaci bayan muridin nan ya gama shan wahala a hannun safuwan cikin sa'a muridin nan ya yakice safuwan daga wuyansa da hannu ɗaya yayin da muridin nan ya ajiye safuwan akan tafin hannunsa yana jujjuya shi tare da ƙari masa kallo cike da mamakin abin da wannan irkararramar halitta ta yi masa su kuwa jama'ar gari hankalinsu ya yi matuƙar tashi ganin yadda suka ga muridin ya sami nasarar kama safon a hannunsa cikin hanzari muridin nan ya fada safon da dangar ragar karfen da ke kewaye da wannan guri kan safon ya wata muguwar fashewa jini ya fara tsartuwa safon ko motsi baya iya yi saboda zafin buguwar da ya yi ya yi yunkurin ya miƙe amma ina abin ya fi ƙarfinsa sakamakon jini da yake ɗaukansa shi kuwa murudin ya ƙara so ya zuwa gurin da Safuwan ɗin yake ya tsaya a kansa yana famar yin mazurai muridin nan ya ɗauki takobin da ke hannunsa ya kai ma Safuwan sara da zumar ya sare kan Safuwan. duk da irin buguwar da Safuwan ya yi amma duk da haka bai kasa ba ya yi dauriya tare da zafin nama inda ya gocewa wannan sara takobin da muridin ya kai saran da ita ta sari ƙasa sai da ƙasar gurin ta yanke ta zaftare ta rubuta ya zuwa ƙasa hakan ya biyo bayan ƙarfin saran da muridin ya kai kan safwan ne da a ce muridin ya yi nasarar samun safwan to haƙiƙa da sai dai wani ba shi ba ko kafin muridin ya jiyo safwan ya saurin tashi cikin hanzari da zafin nama matsawa ya kusa da shi kafin ya yunkurin juyowa ya zare wata 'yar siririyar roƙa a jikinsa cikin sauri safan ɗin ya caka wa muridin wukar a ƙafa har sau uku a daidai wannan lokaci ne muridin ya wata iriyar ƙara wadda har sai da ta sa mutanen gurin suka shiga taitayinsu a tunaninsu ko muridin zai balle kewayen da aka yi masa ne na dangan ƙarfe ya fito Shi kuwa Safwan abin da yi a wannan lokaci sai tattara dukkanin ƙarfinsa tare da daka wani mugun tsalle, inda ya daki ƙafar da ya cika ma wannan wuƙa. nan take muridin nan ya durƙushe ya zuwa ƙasa ko kafin muridin nan ya yi wani yunƙuri safuwan ya sake daka tsalle tare da cika masa wannan ƙaramar wuka a ƙirjinsa sannan safuwan ya sanya ɗaya hannunsa yadda ki ƙirjin wannan muridi nan take sai ga wannan muridi ya faɗi ƙasawanwar safuwan ya yi yunƙurin ɗaukan wannan takobi ta muridin abin da ya ba wa mutane mamaki kenan da al'ajabi Yanda Safwan ya ɗaga wannan takobi tamkar ya ɗaga silankara, takobi ce mai matukar nauyin gaske. Nan take al'ummar da ke gurin suka sallama wa Safwan. Ba iyakacin mutanen gari ba hatta 'yan matan da aka kama da kuma shi kansa sarki Bilhaz. Ya yi matuƙar shan mamaki da nishaɗi a cikin wannan al'amari. Safwan ya ɗaga wannan takobi daidai saitin kan wannan muridi, da zumar zai sare kan wannan muridin. sai muridin nan ya ɗaga hannayensa guda biyu wanda yake nuni da alamun cewa ya yi mabaya su kowa mutanen guri suka sanya ihu tare da faɗin a kashe shi faɗi suke ta yi a kashe shi suna maimaitawa amma wani abin al'ajabi sai safwan ya sauke takobin ba tare da ya kashe shi ba kamar yadda al'ummar gari suka bukata nan take gurin nan ya kaure da wata iriyar mahaukaciyar shewa da tafi ana ta famar murna ana nuna goyon baya ga Safwan. Shi kuwa Safwan a daidai wannan lokaci sai wa al'ummar gari hannu yake ta yi. Ana cikin wannan yanayi ne sai Safwan ya hangi wannan budurwar da ya so taimakawa a farko. Tana ta famar ɗago masa hannu gefen tatsaye da dakaru su ma suna ɗaga masa hannu. Wani lallausan murmushi wannan budurwa ta sakar ma Safwan nan take safwan ya shigaltu da kallon wannan yarinya bai iya tuna a inda yake ba har sai da ya ji magana a kusa da shi a karo na uku yayin da aka umarce shi da ya fito daga cikin wannan keji sai a lokacin ne safwan ya farga da barin kallon wannan yarinya bayan safwan ya fito daga cikin wannan fili aka yi masa jagora ya zuwa gurin sarki bilhaz ko da isar safwan gurin sarki bilhaz hannu sarki bilhaz ya mika masa domin su gaisa nan take Safwan ya mika hannunsa suka yi masabaha da sarki. Sarki Bilhaz ya dubi Safwan tare da faɗin. Haƙiƙa na yaba da jaramtarka ya kai wannan sadauki. Lallai na yaba da ƙoƙarinka lallai ka zama cikakken namiji. Sai dai ina mai baka shawara daga yau. A duk lokacin da kai nasara akan abokin gabarka, to kada ka zamo mai raga masa domin kuwa ba shi da wani amfani. Sarki Bilhaz ya dubi Safwan tare da faɗin hakika zan kafa gungun bincike a kanka. Matuƙar muka samu ka zama mai gaskiya ba za ka zo da wata manufa ba akan wannan birni. To tabbas za mu saka daga cikin jerin dakaru kuma sadaukan wannan birni. Daga yau kuma ba za ka koma magarƙama ba ka shaƙi iskar 'yanci. sai dai za ka kasance a killace na zuwa tsawon wani lokaci sarki bilhaz na gama wannan jawabi ya fuski wata kwari da baka yayin da ya ɗauki kibiyar ya ɗora ta a kan gwafar wannan baka cikin zafin nama sarki bilhaz ya cilla wannan kibiya ta tafi fu ba ta tsaya ko ina ba sai cikin kejin da wannan muridi yake muridin wanda yake kwance har yanzu bai tashi ba sakamakon ciwon da safwan ya ji masa yayin da kibiyar nan ta sauka a kan makoshinsa ko shurawa muridin nan bai yi ba ya ce gagarin nan. sarki bilhazi kyakyace da wata iriyar mahaukaciyar dariya sannan ya dubi Safwan tare da faɗin wannan ita ce makomar lusari idan har ya zamo ba shi da amfani gashi gabjeje amma ka zo ɗan ƙarami da kai ka zamar masa alaƙaƙai duka jama'ar da suke wannan guri ba su ji daɗin kashe wannan muridi ba sakamakon kasancewarsa mai dogon tarihi sannan kuma maridi ne wanda sarkin ya daɗe yana amfani da shi wajen azabtar da marasa gaskiya waɗanda suka yi masa laifi to sai dai haka shi tsarin sarki bilhaz yake bai ɗauki rai a bakin komai ba sarki bilhaz ya miƙe ya shiga gida abinsa sannan su kuma waɗannan mata da suke tsare aka kaɗa ƙera su ya zuwa cikin gidan sarki hannayensu ɗauke da sasarin da aka ɗaure su da shi suna rusa kuka ta kusa da safwan aka wuce da wannan budurwa wadda ta sanadinta ne aka kama shi budurwar ta dubi safwan tana zubar da kwalla ta cikin fararen idanuwanta kyawawa cikin zuciyarsa safwan ya ci alwashin sai ya kubutar da matan nan domin ba zai juri ganin wannan zaluncin ba matukar yana zaune a cikin gidan sarautar a can kuwa yammacin duniya an yi wani birni mai suna azuwat birnin azuwat birni ne da ya kasance sun shahara sosai wajen kasuwanci sannan kuma suna da ma'adanin ƙasa da kuma sauran abubuwan amfani hakika birnin azuwar suna da shahararrun jarumai wanda suka ƙware a fagen yaƙi ga kuma tumbe a yayin yaƙi birnin azuwar dai sun kasance mabiya addinin islama ne sarki bahair shine sarkin birnin azuwar ya kasance yana da mata biyu da kuma yara uku A cikin ‘ya'yan sarki akwai Yarima Mashkur, sai kuma ɗan uwansa mai suna Bilal, sai kuma ƙanwarsu mai suna Shamlila. Gimbiya Shamlila ta kasance mace mai tsananin kyau da kuma kwarjini ga kuma gashinta har gadon baya. Gimbiya Shamlila ta kasance tana da fararen idanuwa manya sannan kuma tana da yatsu zara-zara. Fatar jikin Gimbiya Shamlila har sheƙi take yi saboda tsabar kyanta. Da yawa daga cikin 'ya'yan sarakunan da ke cikin birnin Azuwa da kuma wajen birnin da 'ya'yan attajirai suna ta kawo gimbiya Shamlila hari. Amma ita har yanzu a cikin waɗanda suke neman aurenta bata sami wanda ya mata daidai ba. A cikin dukkanin waɗanda suke kawo farmaki da kuma buƙatar auren gimbiya Shamlila, sam har yanzu bata sami wanda ya dace da wanda za ta mallaka wa zuciyarta ba. A tsarin gimbiya Shamlila tana da buƙatar ta samu jarumi, gwarzo kuma sadauki wanda ya shahara a fagen jarumta duniya ta san shi sannan kuma ya kasance kyakkyawa. Tana da buƙatar mijin da za ta aura ko bai kama kafarta a kyau ba ya zama dai ya shahara a fagen kyau. Mahaifin gimbiya Shamlila har ya gaji da yi mata faɗa akan ta fitar da mijin aure. A ƙarshe dai mahaifin nata ya haƙura ya rabu da ita. Bayan da mahaifin nata ya ankara cewa ta yi biris da dukkanin irin kiraye-kirayen da yake yi mata. To yau ma dai kamar kullum ana zaune a cikin fada. Bafadan sarki ne ya shigo ya faɗi a gaban sarki ya kwashi gaisuwa. Kan bafadan nan na sunkuye a ƙasa ya ci gaba da magana yana faɗin ranka daɗe ɗan saƙo ne daga birnin Taliyan na kusa da birnin Daulatul Azwan. Sarkin garin ka shine ya turo da ɗan aike Sarki ya bada umarni a shigo da ɗan saƙon. Jim kaɗan bayan tafiyar bafadan sai ga su sun shigo da mai iso da saƙon. Bayan ɗan saƙon ya kwashi gaisuwa a gaban sarki sai fito da wata jakar fata yayin da ya miƙa ta. Sarki ya yi umarni ga magatakarda da ya karɓi saƙon ya fara karantawa. magatakarda ya karɓi saƙon ya buɗe ya fara karantawa kamar haka daga sarki jawad na ƙasar taliyan zuwa ga na sarki Bihar na ƙasar Azwad. Ina mai farin cikin gayyatar ka zuwa bikin cikar shekara ta arba'in a kan karagar mulki, kuma ina gayyatar ka da dukkanin sauran masarautu da suke yankinka. Gagarumin bikin da za a yi shi a farkon wata mai kamawa. Na gode Allah ya bar zumunci, Allah ya ɗaukaka musulunci a kan kafirci. Na barka lafiya. Bayan karanta saƙon ne sarki ya umarni da aka yi ɗan aiken ya zuwa masauki sannan a tanadar masa dukkanin wani kayan ƙwalam da makulashe. Daga nan kuma sai sarki ya tashi ya koma ya zuwa turakarsa. Shigar sarki turakarsa ke da wuya sai ga ‘yarsa gimbiya Shamlila inda ta fito ta zo ta zauna a kusa da mahaifin nata. To jama'a duka-duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan littafi.